Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirma na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin wannan makon zai nazari ne game da gasar neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka ta 2019 inda baya-bayan nan kasashe irin su Najeriya da Mali da Uganda da Morocco suka samu damar tsallakawa zuwa gasar. And, to a ƙarshen makon da ya gabata ne kasashen najeriya da uganda da mali da morocco suka bi sahun takwarorinsu irin su kamaru mai masokin baki da madagascar da senegal da masar da kuma tunisia wajen samun tikitin gasar cin kofin afirka ta 2019 ladi alhassan usman da ke share kan al'amuran wasanni a najeriya ya ce lallai an samu ci gaba a wannan karo amma yana da ra'ayin cewa najeriya na bukatar sake kintsawa duk da can jaras ɗin da ta yi da afirka ta kudu a ranar asabar ana samun ci gaba kwarai da gaske musamman uganda wanda in ka duba su shekaru uku zuwa hudu baya da suka wuce ba sa mafarkin kaiwa irin wannan yanayi mataki to amma kaga yanzu har gara-gara mali za mu iya cewa sun je sun wakilci najeriya a world cup Eh, na farko a rayuwarsu da sunansu morocco su ma sun je to waɗannan a ce dama wannan ƙoƙarin na world cup har yanzu yana jikinsu waɗannan 'yan wasan har yanzu su ɗin ne dai ba wai wasu baƙi ba ne to don sun samu eh, nasarar zuwa cin wasan kwallon kafa na nahiyar afirka ba abin mamaki ba ne amma irin su uganda gaskiya abin. jinjinawa ne ga harkar kwallon kafa misali na bangaren su uganda din da kuma bangaren afirka gaba daya to a kaga idan muka duba kamar wasan da aka yi tsakanin najeriya da afirka ta kudu da dama daga cikin masu fashin baki ko kuma ce 'yan najeriya suna cewa najeriyar ba ta yi kokari ba ta taka rawar da aka zaci za ta taka ba to ya kake kallon wannan korafe-korafe na al'ummar najeriya e wannan gaskiya ne in ka duba gaskiya najeriya ba ta yi kokari ba kwarai da gaske kuma kwallon eh, ma dai ta zo ne da rashin sa'a bangaren ita afirka ta kudu shi ya ma aka tashi ba tare da sun yi nasara akan najeriya ba amma a yadda irin kwallon da suka buga don ainihin dan wasan da ya fi kowanne kokari da ake dauka wato man of the match kenan na dan bangaren eh, shi yan afirka ta kudu aka dauka shi zai nuna maka cewa lallai wani kasar south africa ta kudu wani ita ta karɓi bakuncin najeriya a wannan gari nata ta taka rawa gani sosai sa'a ne da babu da ya kai da ita najeriya ta tashi ci daya da daya a tsakanin su to najeriya ba su kokari ba amma rashin kokarin zan alakanta shi da wato rashin wasu 'yan wasa da najeriya ta rasa saboda ciwo da suka ji da bakin ɗanladi alhassan usman kenan da aka fi sani da kafelo a karan farko kenan tun shekarar 2013 da najeriya ke samun tikitin halittar gasar cin kofin afirka bayan ta tashi ɗaya da ɗaya da afirka ta kudu a birnin johannesburg amma a cewar nafiu kabir mai shirya kan al'amuran wasanni bai kamata najeriya ta rika fakewa da 'yan wasanta da ke fama da rauni ba domin kuwa super eagles ba tsarar bafana bafana ba ce tun fil azal a karon baya lokacin da muke amsa sunanmu super eagles south africa ba ta kai wanda za mu zo har muna cin wasa suna neman su sauya wasan ma akan ya juya mana ba ko a ina ne ko ko da a ɗakin mandela aka yi wasan <laughs> wala to amma yanayin wasa to dole bayan an tashi wasan naji coach yana cewa sun yi amfani ne da wani irin tactics wanda ba zai ba South Africa sun yi amfani da wani irin wasu nau'in wasa dabaru eh. yawa wanda irin kamar a ce wanda su South Africa din su Africa ta kudu ba su samu daman yin wasannin yadda su suke so su ba. To baka ganin ko watakila tunda akwai 'yan wasa irin su Odun Igalo da ke rauni wala Allah rashin su ya sa ma wasan ya dan zo da dan tangarda tangarda haka. Eh to akwai wannan to amma eh, a matsayin mu na Najeriya eh. muna da 'yan wasannin da idan ba wani bai kamata a ce mun zo muna kuka eh. saboda ba wani. Shi wannan Igalo din da ake magana sanda aka je World Cup fa jama'an Najeriya fa zagin sa suke to me zai sa a zo a ce wai saboda rashin sa ne zai zo a so a ce an je ba wasa <laughs> yanda ake so a takaice dai wannan ba wata hujja bace da za a dogara da ita gaskiya ba hujja bace da za a dogara mm. abinda dai kamata anan shine idan aka tashi zuwa wannan competition tun da Allah ya sa bukata ya biya abin da ake so an samu hmm. to masha Allah to amma fa sai an jajirce wato kana nufin yanzu a hakan nan in Allah ya kai mu a Kamaru 2019 ya kamata a ce da yan Najeriya su sauya salon takalidin in ba haka ba za su za su bada kunya tabbas hmm. tabbas eh dazu ka dan bayani game da shi wato dabarun da shi kocin Jana True kocin Najeriya ya ce amfani da su a yanda ya ce akwai salon wasa na 352 formation da ya ce ya yi amfani da 'yan baya mutum uku mm. sannan sai 'yan masu tsayawa a fikafikin wasa gefe da gefe mm. sannan sai 'yan tsakiya kamar haka kamar ya cika mutane a tsakiya mm. to babban matsalar da muka samu eh. wa'anda suke daga tsakiyar nan ba a samu wanda ya kasance ya iya irin salon raba wasa yau eh, ya buga ta gaba dan gaba ya san cewa ga wani nan yana yawancin ka irin akwai wasan da ahmad musa tun daga baya tun daga baya tracking har cikin ɗacin mm. ɗinmu ya zo ya zo tara ƙwallo mm. ka gani saboda menene ƙwallon ba ta zuwa gare su mm. sai sa ko an sako akwai yaran da su Isaac Sussex idan yana ƙwallo a Watford yake buga Premier akwai ƙwallo a kafin shi amma shigowar su ƙwallon ba ta zuwa gaban su sai a ta yi a ta yi a waje ɗaya wajen salon raba wasan inda ya kamata ka samu ƙwallon su sauya ko mata abin da ya kai sai gyara. sai dai kotu sagiru hussein jam'are da aka fi sani da kaftin zugu ya ce bai ga aibin tsarin da kocin najeriya ya yi amfani da shi ba a fafatawar da afirka ta kudu hasali ma ya yi wa kocin ne in za ka gana ko wurare da ya shiga wata irin yan wasan da ma ibo ka gani za ga akwai irin yan wasan da mu da nan ba mu san su ba mm. kullum a kullum kuma yana kawo sabbin yan wasa wani abin eh. mamaki na ga a ce a ah, duka ina yan wasa na da sai mu tambaye kamar duka wannan yan wasan ina suka shiga a da ina suka shiga a da eh, wani wasu kuma yan Najeriya suna dan kokawa kan wato dabaru ko kuma tactics a turance kenan da shi kocin ke amfani da su a wani lokacin kamar wannan wasan da aka buga jiya mm. in ka kula yayi wasu dabara mm. wanda gabaki daya su coach in south africa kunce in south africa mm. a sa'in africa ta kudan mm. ba su tunanin haka ba saboda ya shigo da tsarin wasan ne na da 3-5-2 wadda an mm. ce wannan 3-5-2 uku baya mutum uku tun biyar a tsakiya sai mutum biyu a gaba to watan wannan abin nan wata ya ba wa najeriya damar yadda ta rufe kowane wuri da yan afirka south africa za su shige mu to mm. su sun shirya kwallon su ne kan kanta attack to sai ya kasance duka ba wani wuri ko ina yana cushe ba wurin da za su iya rafa su to bari mu ji abin da sakatare janar na hukumar kwallon kafar najeriya dr muhammad sunus ke cewa yan kan dibiyar da aka yi wannan wasan ya kamata da a ce mun sha su har zuwa biyar don abin da ya faru dai abin da kowa ya gani ne yan ka yan wasan da ke gare mu za ka ga da cewa an ɗauko yare sababbu masu hazaƙa wanda yake nan zuwa shekaru da ke zuwa za mu ci amfanin su kwarai da gaske. To ya labarin 'yan wasan Najeriya da ke fama da roni? Muna fata Allah shi ba su lafiya irin su igalu kuma na san da cewa Allah ya so nan eh, da sun zauki za su ci gaba da training kuma za su zama muna masu amfani a lokacin da za mu je wannan kwallon kafa ta afirka a kamerun. wani shiri kuke da shi don ganin najeriya ta lashe kofin afirka a kamaru abinda muke fata mu yi mu zauna da masu koyar da wasannin mu fito da hanyoyin da za mu bi waɗanda za mu shirya da tim ɗin don ba za mu je wai in Allah ya so ba za mu je kamerun ba ne don mu cika lamba a'a za mu je ne in Allah ya so mu wa Najeriya abin da ya kamata don kowa ya farin ciki yayin da ake dakon sauran kasashen da za su nema wa kansu gurbi a gasar a kamaru shehu abdullahi tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni a jihar kaduna najeriya ya yi hasashen cewa to wasu daga cikin kasashe waɗanda muke ganin cewa har ila yau za su samu gurbi nan gaba za mu iya cewa wato burundi idan muka duba za su yi bada abin mamaki seychelles wanda take rukuni na nigeria duk da cewa ta sha kashi a makon da ya gabata da ci takwas da ɗaya a hannun libya a gida a wancan wasa da suka buga da afirka ta kudu kafin wasan da ya gudana a makon da ya gabata sun rike afirka ta kudu can jaras a gida sabili da haka waɗansu abubuwa ne watakila suka kubce mata amma ita ɗin za ta ba da mamaki kuma babu mamaki ta shigo a gasa na gaba shin ko kun gamsu yadda ake gudanar da gasar ta neman gurbin shiga gasar cin kofin afirka wato gasa na nan na tafiya yadda ya kamata kuma na gamsu wasa ko kuma gasa dai wannan shine karo na 32 wanda aka fara tun a shekarar 1957 kuma duk da irin waɗannan wasanni da ake yi wato ana yi ana gyara ne kowane lokaci sabili da haka gamsuwa ya tabbata cewa na gamsu kwarai da gaske. Tuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.